السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الشرين دبقي قوة الربيع الأول آخر آخر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma sha bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na wannan littafi أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق نا الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى ذا متاش مسألة تريد تمانا ما لن يتشي إن مذهب الشيعة في تقدير الصحابة يترتب عليه تكفير علي رضي الله عنه ما ليتي إن مذهب الشيعة للي مذهب الشيعة وتؤكيد الشيعة في ta kafarta تكافر تسحبي sannan abini an sha faɗi a rubuce laifi a cikin littafin shi'a suna cewa bayan annabi sallallahu alaihi sama ya rasu to duk sahabbansa sun yarda wani iyazu billah sai dai kaɗan daga cikinsu akwai riwayar da ce mutum uku akwai riwayar ta faɗi mutum biyar akwai riwayar ta faɗi mutum bakwai su kaɗai ne ba su yi ridda ba amma duk sauran sun yi ridda to wannan aƙidar tasu ya tarattabu alaihi taqfiru na rabi anhu to wannan aqidar ta su ta kunshi hatta sun kafarta hadda sayyidina ali wannan aqidar ta shi'a da suke cewa sahabban annabi sallama duk sun kafarta sun yi ridda hadda sayyidina ali suka sa a ciki ke litakhallihi an qiyam bi amrillah domin yaƙi tsaida al'amarin umarnin Allah ya kauce ya ƙi bin umarnin Allah wa yalzamu alaihi isqatu tawatur shari'a sannan kuma wannan aqidar ta su ta cewa sahabbai duk sun kafarta to wannan na tilasta yana nizumta cewa ga baki ɗaya shari'ar musulunci ba ta domin in waɗanda suka ruwaito mana ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma waɗannan da alƙur'ani da sunna su ne shari'ar musulunci a cikinsu ake samun shari'a to idan sun kasance kafarai to ba alƙur'ani ce in sun kasance kafarai babu hadisai ce bal butlanuha kai haka na lizumta cewa shari'a gabaci ɗaya ta ɓaci kenan ɓatacciya ce ma dama na ƙanatu ha murtaddi matuƙar waɗanda suka ruwaito mana ita sun yi ridda kaga ba take ta zama ɓatacciyar aba ai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam" ba wai kafiri ba a'a mutumin da ya zama musulmi amma fasiki ba a zai ruwaito hadisin annabi sallallahu ba shi yasa sharaɗin hadisi ya zama ingantacce sai ya zama magwaitansa sun zama adilai ba a karɓan hadisi ya zama sahihi ingantacce wanda za a aiki da shi sai idan hadisin nan wanda suka ruwaito shi sun kasance mutane ne wanda suka kasance adilai suwaye adilai adili shifa adili ta farko ita ce Sifata ta musulunci ba a kiran mutum adali sai ya zama musulmi kafiri ba adali ba ne ba kafiri adali akwai bambanci tsakanin al'adulu da al'adala idan an ce al'adulu al'adulu shine sanya kowane abu inda ya cancanta a sanya shi shi ne ake ce masa al'adulu to zai iya yiwuwa a samu kafiri amma mai adalci amma bai da adala ita ko adala wata sifa ce wacce ke ba mutum dama ya zama mutumin kirki a wurin Allah sadaka sifa ta farko sharaɗin farko na adala shine musulunci sadaka ba kafiri mai sifar adala sifa ta biyu mutum ya kubuta daga dukkan siffofin fasikanci manya ba makaryaci bane shi ba azzalimi bane shi sannan ba mashayin giya bane shi sannan ba mazinaci bane shi duk mugayen ɗabi'u ya zama ba shi da su to shi ne ake ce masa mutum mai adala ce to sharaɗin wanda zai ruwaito hadisin manzo Allah sallama sai ya zama yana da adala sai ya zama yana da adala to su yan a aqidar su da baki dai sahabban manzo Allah sama sai yan kaɗan daga cikin su duk sun yarda kuma sahabban nan su suka gwaito mana alqur'ani mun sha faɗa dukkan ƙira'ar da za ka yi karatu da ita yau ko ka ƙi ko ka so sai ta kai zuwa ga sayyidina Usman ibn Affan dole ƙira'a ka isnadin ta sai ya kai zuwa ga Usman ibn Affan sai ta kai zuwa ga ubay ibn ka'ab sai ta kai zuwa ga zaid ibn sabit waɗannan su ne masana alƙur'ani wasu daga cikin masana alƙur'ani wanda suka yi ma alƙur'ani hidima a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bayan rasuwarsa to ka gani saboda idan mutum yace ce a sahabban manzon sama duk sun yi ridda to yana cewa babu shari'ar musulunci ga baki ɗaya kenan ba musulunci ba wa yu'addi ila al fi al-qur'an sannan cewa sahabban manzo Allah ta sama sun yi ridda to wannan na kaiwa zuwa ga suka alqur'ani mai girma kana cewa alqur'ani ba a goyito shi ta hanya ingantacciya ba waɗanda suka goyito shi mutanen banza ne wanda suka goyito shi kafirai ne sun fita musulunci to ina kuma qur'anin yake kaga ba shi kaga ba qur'ani tariqi abi bakr wa Umar wa usman wa ikhwanihim domin alqur'ani ya taho mana ne ta hannun ta hanyar sayyidina abubakar da umar da usman da da yan uwansu sahabbai su ne ƙur'anin da ke hannun mu yau sayyidina abubakar shi sa aka rubuta shi shi yasa aka tattara shi a wuri daya a zamanin manzo Allah sama ba a da hadaddan Qur'ani a wuri daya an rubuta Qur'ani a lokacin amma ne a wurare mabambanta wani yana da wasu takaddu wani yana da wasu takaddu daga ciki wani ya rubuta a jikin allon kafaɗa raƙumi wani ya rubuta a jikin fatu irin dai adwatul kitaba wato abubuwan da ake amfani da su wajen rubutu waɗanda suke da su a wancan lokacin a rarraba suke lokacin da aka je yakin yamama aka aka kashe sahabban manzon sama mahaddata guda 700 700 da zai nuna maka sahabban manzon sama mazaje ne a ce a cikinsu akwai alarammomi waɗanda kawai aka kashe guda 700 700 sayyidina umar ya ce a tattara qur'anin nan waje daya ya ba sayyidina abubakar shawara sayyidina abubakar ya karbi wannan shawara aka tattara qur'ani sayyidina zaid dan sabitu shi ya shugabanci wannan kwamitin aka rubuta alqur'ani ya zama ana da shi a wuri daya ya zama ana da qur'ani a wuri daya kaga sayyidina abubakar ya sannan zamanin sayyidina Usman ibn Affan aka sake rubuta alqur'anin nan aka yi kwafi bakwai aka aika ma manya-manyan birane da ake da su a lokacin na musulunci irin su kufa irin su basara irin su eh, sham irin su masar aka aika da su to kaga ashe idan ka ce waɗannan bayan Allah sun yi ridda ba musulmai ba ne su kai tsaye kana cewa ba ƙur'ani domin yaushe kafiri zai goyi to alƙur'ani وهذا هو هدف واضع هذه المقالة dama wannan ita ce manufar wanda ya kirkiri wannan aƙida almaƙala nan al'aƙida aƙida wanda suka kirkiri aƙida cewa sahabban annabi sama gabaki ɗaya sun yi ridda bayan zan bayan ya rasu burin shine su ce qur'anin nan ba su ce qur'anin nan ƙarya ne su suka wannan aƙida sun ka koma can baya dama abdullahi bin saba al-yahudi an shi kirkir wannan akida shi bai yahudi ne ya zo ya ce ya musulunta amma zindiki ne shi ya bayyana musulunci a baki amma kafiri ne shi a cikin zuciyarsa burinsa shine ya zai yi ma musulunci ne ya zai ya bata musuluncin nan to shi yasa ya sadada daga cin akidun da yasa akwai tabbatar da cewa sahabban annabi su sama ga baki ɗayansu sun yi ridda domin daga nan aka je ta ce ta yi ƙur'anin ma ba shi kafarai suka ruwaito ƙur'anin wanda sun yi ridda sun ba addinin su ne kuma za su ruwaito ƙur'ani ta ƙur'anin ma ba shi shi kenan ka ga baki ɗaya an ɓata musulunci musuluncin ba shi kenan su duka wannan aƙida ce mai haɗari Masu Allah ta ɗari da da tamanin ɗaya ya ƙulu shi'atu ɗan shi'a suna cewa bi annal imamata cewa samar da imamanci shugabanci wajibatu tilas kun ga magana ta su gaskiya ne dole ne al'umman musulmai tana buƙatar shugaba to amma 'yan shi'a su sai suka ce in sun ce imami suna nufin mansusun anillah la budda an yakuna lil ummati imamun mansusun anillah dole wai shugaban da zai zama shugaban musulmai ya zama Allah ne ya fade shi dole ya zama yana da nassi nassi ne na nassi ne daga Allah ya tabbatar da shi inda kaga ba haka bane لأن الإمام نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم suka ce domin imami ai shine wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba manzo Allah ta salama shugaban musulmai shi ke tsayawa ya kula da al'amuran musulmai kun ga wannan magana duk gaskiya ce fi hibzi shar'i islami wajen tsara shari'ar musulunci wa taysiril muslimina ala tariqihi alqawim sannan kuma وتسيير المؤمن المسلمين ala tariqihi alqawim sannan da tafiyar da musulmai akan hanyar manzon Allah ta sama wacce take miƙaƙiya kun ga dama abin da ake tsammanin shugaba ya ke. kenan wa fi hibzi wa hirasati al-ahkami wa fi hibzi kuma ya tsare wa hirasati ya tsaya ya gadin al-ahkami hukunce hukunce an ziyarati kan wani ya kara wani nuqsan kuma kan wani ya rage in shi'a suka ce wannan shine shine maqsudin samar da shugaba kun ga in ka kalli waɗannan maganganu ai maganganu ne masu kyau samun shugaba a cikin al'umma wajibi ne lan yusrih alqawma fawda la tarata lahu wa ولا ترات إذا جحالهم شاد البيت لا ينبني إلا على عمد ولا إماد إذا لم تغس أوتاد تهدى الأمور بأهل الرعي إن صلحوا wa illa fa bil ashrar tanqadu kullun al'umma ba yadda za a yi ta gyaru alhali tana rayuwa kara zuba ba ta da shugaba sannan al'umma ba za ta zama tana da shugaba ba idan jahilai ne suke shugabanta al'umma waɗanda ba su da ilimi domin ba a gina gida sai an masa ginshiki ginshikin nan ko bai tabbata sai an samu suminti mai kyau sai an samu duwatsu mai kyau wani zubin ma a samu ƙarfi a sa gani to shugabanci a musulunci wajibi ne tabbas to amma su yan shi'a wa yaquluna sai yan shi'a suka ƙara bi annahu la budda min imamin mansubin min Allah ta'ala suka ce dole ne ana bukatar shugaba wanda Allah ne zai naɗa shi to kaji inda suka kauce wai duk shugaban da za a sama to ya kasance Allah ne naɗaɗɗe ne daga Allah sannan suka ce wahajatul alami da'iyatun ilaihi sannan bukatar duniya na bukatar shugaba hmm? sannan wala mafsadata fihi fa yajibu nasbuhu sannan ya kasance babu wata banna a tare da wannan shugaban sannan ya wajaba ya wajaba a nada wannan shugaban Allah ne zai nada shi da kanshi Kaza a wajen in shi a waɗannan al'ummomin nasu guda goma sha biyu da baki ɗinsa Allah ne nada su amma da Allah nada su guda biyu daga cikin su su suka zama suka taɓa yin shugabanci na Ali sai ɗansa sayyidina Al-Hasan amma guda goma nan ba wanda ya taba zama shugaba ko na kwana daya sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa na kusan shekaru hudu da rabi sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ɗansa ya zama khalifa na watanni shida to bancin su ba sake samun kuma wanda ya zama shugaba a cikin su ba Allah ya nada su amma kuma ba su zama shugabanni ba Allah ya naɗa su a wajen 'yan shi'a amma ko ba su zama shugabanni ba wa'annan imamata suka ce lallai shugabanci innama wajabat ya zama tilas ne li'anna ha lutufun suka ce tausayin Allah ne wa innama kanat lutufan shugabanci imamanci ya kasance tausayi ne li'anna an-nasa idza kana lahum ra'isun domin mutane idan suna da shugaba mutsa'un wanda ake masa biyayya murshidun wanda zai rika shiryatar da su to yarda az-zalima an zulmihi zai tsoratar da az daga zaluncinsa wa yahmiluhum 'ala al-khair kuma zai ɗauki mutane su rika yin alkhairi wa yarda'uhum 'an ash-sharri kuma zai tsoratar da su zai hana su yin sharri idan suka kasance haka kanu aqraba ila salahi to mutane su zama su suka fi kusa da gyara in mutane suka zama haka suna da shugaban da ake masa biyayya ake masa eh, mai shiryatarwa mai tsoratar da su daga sharri mai nuna musu alkhairi to sai su fi kusa da daidai wa ab'ada anil fasadi sai kuma su fi nisa daga banna wa huwa suka ce to wannan shine tausayin Allah wannan aqidar ta al-lutufu a wajen 'yan shi'a ita ce aƙidar ta sa dole ya kasance akwai imani a wajen 'yan shi'a wajibi ne Allah ya naɗa shugaba wajibi ne akan Allah ya naɗa shugaba saboda wannan aƙidar ta allutufu Allah ba zai bar bayinsa suna shan wahala ba saboda haka dole Allah ya naɗa shugaba to shine sai malam yace fa yuqalu sai a ce in a immatakum al-ithnai ashar a to shugabannin nan naku imaman ku din nan guda goma sha biyu غير علي رضي الله عنه إن كشر سيدنا علي لم يملك الرئاسة العامة با cikin su ba wanda ya samu shugabanci na gabaki daya fi umuri dini wa duniya a cikin al'amarin addini da duniya cikin su goma sha biyun nan sayyidina ali ne kawai ya samu gabaki dai aka yi ittifaki a kansa me yasa malam bai kawo sayyidina AlHassan ba saboda sayyidina AlHassan a lokacinsa khalifofi biyu aka yi sayyidina AlHassan yana kufa mutanen kufa sun masa mubaya'a sannan sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yana biladul shami mutanen sham sun masa mubaya'a sannan biladul hijaz na karkashin sa sannan masar ma na ƙarƙashinsa kaga shi ke da ri'asatul amma shi yasa sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ya taso daga garin kufa ta kanas ya zo har da sha ya zo ya ba sayyidina muawiya cappa domin al'umma ta haɗu kuma manzon sama dama ya faɗi ya ce inna ibni hada sajidun wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimina wannan dan nawa jikansa kenan alhassan wannan sun yace shugaba ne ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfani da shi domin haɗuwar kan al'ummar musulmai jama'a guda biyu waɗanda ɗaya te can ɗaya te can ta sanadiyarsa za a samu haɗin kai sayyidina alhassan radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bashi wannan falalar da darajar da baiwar ya taso ya je ya ce ma sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya masa mubaya'a al'umma ta haɗu aka kira wannan shekara a tarihin musulunci amul jama'a kaga ashe sayyidina al alhassan bai zama shugaba na gabaki ɗaya ba ولم yamliku رجع azzalimi an ظلمه sannan a imman shi a guda goma sha biyun nan in ka cire Saidina ali radiyallahu ta'ala anhu ba wanda ya iya hana azzalimi zaluncinsa a cikinsu ka ga ainihin lutufu din ina lutufin Allah sannan wa hamlan nasi ala alkhair sannan ba a samu cikinsu in ka cire sai na ali ba wanda aka samu a cikinsu ya yi ya ɗaukan mutane ya ɗora su akan alkhairi wa rad'ahum an sharri sannan kuma ba a samu in bayan sayyidina ali wanda ya hana yin mutane sharri ba a cikinsu to kaga ina lulufin Allah fa kaifa tad'una lahum ad-da'awi al-khiyaliyata ba me yace a to ya za ku kirkiran hasashe hasashe da waɗannan a'imman naku allati lam takun waqi'an abadan waɗanda ba su taɓa hakuwa ba har abada a'imman ku guda goma sha biyu kun ce wajibi ne a wajen Allah tunda yana da lu'uf ya aiko da imami da kansa ya nada imami da kansa wanda zai hana zalunci ya tabbatar da adalci wanda zai sa ya alkhairi ya hana sharri to a in ku kuma guda goma sha biyu nan da kuka nada su in aka cire sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to cikin su ba wanda ya samu wannan sifa shi kanshi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu wannan tabbataccen abu ne a tarihi idan misali ka ɗauko irin yadda ake yi yanzu cin nasarar shugaba ka ɗauko alkhulafa'ul arba'a guda hudu sayyidina abubakar da umar da usmanu da ali ka ɗauko su ka ce kowanne za ka ga irin cin nasarar da ya samu a mulkinsa to sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu shine yake a baya a cikin su haka Allah ya kaddara masa domin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shekaru hudun nan da rabi da yayi ya kare su ne gabaki ɗaya cikin gida bai gyaru ba ma rigingimin cikin gida rigingimin cikin gida sun masa yawa khawarijawa da sanan su suka jawo akai akai akai akai akai akai ya kuka sannan ga ga ga ga ga ga jamal yakin jamal so daga zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu malaman tarihi sun tabbatar tun da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama khalifa har Allah ya karɓi ransa ko jihadi ko ɗaya ba a fita ba to ina za a iya fita jihadi cikin gida bai gyaru ba kana fama da rigingimin cikin cikin gida ga ba ka ba iya kaiwa ba iya fita da awa gida bai koshi ba ina za a kai ma dawa ina za a kai ma waje to ka gani idan waɗannan siffofin ma da 'yan shi'a suka faɗi na cewa sai imami ke da shi to in adalci za a yi abu tarihi waɗannan da suke kafartawa su abubakar da umar da usman kai har da sai dina mu'awiya su ne ma suka cika irin waɗannan siffofin domin sai dina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shekara biyu ya yi da 'yan watanni amma jibar futuhat da aka samu a zamaninsa shi ya je italin murtaddina wanda suka yi ridda jama'a da yawa shi ya yaƙe su aka yi sa'a wasu suka tuba suka musulunta wasu kuma aka karkashe su to ko na Umar shi ba magana shi ake yi ba shi na Umar idan kana magana shugabanci a duniya ma ba wai shugabanci na musulunci ba har kafirai gaggagaggan kafirai masana political science masana theaters masana kimiyyar siyasa sun jinjina ma sayyidina umar irin yadda sayyidina umar ya iya tafiyar da shugabanci daular musulunci ta faɗaɗa a zamaninsa duk wannan shine abin da ake magana kansa to shine sai malam yake cewa wa hadha law ta'ammaltum yanqudu kaunahum a'immatan ya ce wannan rashin samun wannan siffofin da kuka ambata a baya cewa su ne suke ba da damar imami ya zama imami a wajen ku 'yan shi'a to yankudu kaunahum a immatan wa kasance wasu ma a immai an naɗa su an ce imamai ne su kamar yadda aka lissafa za ka ana faɗi imamuwa ne imamuwa ne imamuwa ne amma kuma ba su taɓa zama shugabannin ba ko so ɗaya كخوانا دا سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه دي من زن الله صلى الله عليه وسلم بيتبا زما شوغبا كو نا كوانا داي با دانسا علي زين العابدين بيتبا زما شوغبا كو نا كوانا داي دانسا محمد الباكر بيتبا زما شوغبا كو كوانا داي جعفر الصادق بيتبا زما شوغبا كو كوانا داي علي الهادي بيتبا زما شوغبا كو سو داي محمد بن علي bai taɓa zama shugaba ba ko na kwana ɗaya haka kai zuwa ga mahadi dukkanin su ba wanda ya taɓa zama shugaba ko na kwana ɗaya amma su ne kuma a imma sauran kuma waɗanda shugabancin nasu ya tabbata tarihi ya musu shaida tarihi ya taskance alkhairansu da abubuwan da suka yi na hana zalunci da tabbatar da alkhairi da gina adalci a ban ƙasa da saman ma da al'umma jin daɗin rayuwa su ne kuma gabaki ɗayan shi'a suke kafarta su hasba mafhumikum daidai yadda kuka fahimta li'annahu lam yahsul minhum al-lutf alladhi taz'umuna domin wannan lutfin na Allah su bai faru da su ba kamar yadda kuke riyawa babu ba a samu ɗaya daga cikinsu ya hana zalunci ba ba a samu ɗaya daga cikin a to ka ɗauki ma imaminsu na ƙarshe shi saboda tsoron zaluncin ma ya gudu kaga wanda ya gudu saboda tsoron zalunci kaga ina zai iya hana zalunci abubuwa ne da a duniyance yanzu idan in ka kalla za ka iya gwadawa yanzu misali a duniyance buhari ba yana takarar shugaban ƙasa ba ko duk abin da ke nunawa cewa jama'a shi suke goyon baya jiya ba ya je borno ba har bok sai da ya je inda shugaban kasa ya kasa zuwa can wannan lokacin ƙauyen inda aka sace 'yan matan nan guda 200 da wani abu to sai da buhari ya je sojoji suka ce ba za su iya raka shi ba ya tafi kuma ya je ya gana da iyayensu kuma ya fito lafiya lau har waye su ci sufofin shugabanci suka tabbata shugaba matsoraci a ah. duk wanda daga cikin siffofin shugaba akwai alƙuwa akwai ƙarfi ƙarfi kuma na tabbatar ma mutum ya zama ne ba matsoraci ba manzo Allah sama shugaba ne ta kowace sifa an taba jin wani ƙara a garin Madina kowa ya lallabe sai da aka ɗan ji abu ya lafa manzo Allah su sama mutane suka fito sun fito ko sai aka ga manzo sama yana dawowa ya ce duk su koma na je na duba muku ba komai amma shi nan ka ji fam shi nan ka ce mata ta ƙara ma barko ko a buɗe ƙarƙashin gado ka shige ina magana shugabanci shugaba da kakkiyar zuciya ake sanya zama yana da ita to su yan shi'a mahadi da suke faɗi na goma sha biyu shi guduwa ya tsere saboda zalunci ya shige wani waje har yanzu ba a san inda yake ba saboda zawai tsoron a kar ta kashe shi su kare na zai iya hana zalunci so da kasifa ce ta shugaba ya zama mai ƙarfi mai mara tsoro ne wanda zai iya fuskanta al'amurra waɗanda suke manya maina ba wanda zai gudu ba kaga saboda haka wannan wannan sufofin da suka bada da kansu suka bada sufofin amma kuma a imomin nasu ga baki ɗaya ba su da shi to akan haka kuma ake gina mutane a ce dole mutum sai ya imani da waɗannan a imma goma sha biyu in bai ma ba musulmi bane shi aƙidar yan shi'a kenan shugabannin da ba su taɓa zama shugabanni ba in ka cire sayyidina ali radiyallahu anhu mas'ala ta 182 mala ce wa gada fi kitabi nahjul balaghati ya zo a cikin littafin nahjul balagha kun san dai an sha bayani kan wannan littafin na nahjul balagha asali fa ba littafin gaskiya ba ne. littafi ne mawdu'i littafi ne da aka kaga aka tattaro su maganganu da gobi aka ce duk sayyidina ali yayi su kuma yan shi'a tunda ba su da ilmu tahqiq sai kawai suka dauka suka suka yafa suka ce nasu to shi kuma littafin nahjul balagan nan da abubuwan da suke ciki na ƙarya da abubuwan da sun tabbata a wasu littafan tabbas sayyidina ali ya faɗe su in ka tattara waɗannan sai ka dudduba kuma sai ka ga wasu maganganun wawara ma shi shi'a suke zagin shi'a suke yi. a cikin maganganun da aka gwaito a nahajul balaga yawan rashi'a suke yi amma kuma littafin in shi'a bane asali an rubuta wani ya je kawai ya kirkira ya tattara ya rubuta shi kenan sai duk sai da na ali ya faɗa su kuma kawai suka ɗauka suka yafa tunda ba su da ilimin tabbatar da abu to kuma sai kasance a ciki kuma akwai abin da zagin su ma yake shine ma ya ɗauko ɗaya daga ciki yace ya zo a cikin littafin nahjul balagha anna aliyan radiyallahu anhu shi yasa wasu daga cikin masu adabi su suna ɗauka ma nahjul balagha ba littafin addini bane littafi ne na adab kamar yin dare dubu da ɗaya ne alfu laila wa laila ba ba adabi ake koya a ciki ba ana koyi literature ba ba addini kake koya a cikin alfu laila wa laila ba wannan labarai kawai da surutai to haka nahjul balagha yake ba addini yake koya a ciki ba shi yasa kaga ha Muhammad Abduhu ya masa sharhi shi littafin adabi ya dauka shi yasa kawai sai ya fito ya masa sharhi <laughs> to anna aliyan radiyallahu anhu kana yunaji rabbahu bi hadha ad-du'a an ruwaito cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin nahjul balagha ya kasance yana ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala بهذا الدعاء إذا ونن الدعاء جاء الدعاء اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فأدع علي بالمغفرة اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي وما لم تجد له وفاء عندي اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم ألفه قلبي اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وسحوات الجنان وحفوات اللسان أغويت شو سيدنا علينا وانا الدعاء الدعاء بنتك شو اللهم اغفر لي يا الله كغافر مني ma an ta'alamu bihi minni abinda kai ka fi sanin ka fi ni sanin sa abinda ni ne ina tsammanin ba ba bane eh? na ɗauka ba ba bane to ya Allah ka gafarta mu kai gona addu'a ta zo a cikin hadisi sai wa ma an ta'lamu bihi minni fa in uttu ya Allah in na dawo na sake yin saban nan fa'ud alayya bil maghfira ya Allah kai kuma ka dawo ka sake gafarta mini ku rike wannan fa in udtu fa'ud alayya bil maghfira Allahumma ighfir lima wa aitu. ya Allah ka gafarta mini abinda ne alƙawarin sa shi ban yi ba min nafsi akan kaina wa malam lam tajid lahu wafa'an indi da abinda kuma baka samu na cika ba na alkawarin da na maka ya Allah ka gafarta mu Allahumma ighfir li ma taqarrabtu bihi ilayka bilisani ya Allah ka gafarta mini ma taqarrabtu bihi ilai ka matukar da abin da na kusance na kusance ka da na harshe na sun ma'alifa hu kalbi sannan zuciya ta saba da shi Allahumma ighfir li ramzatil alhazi ya Allah maɗaukacin sarki ka gafarta mini alamomi waɗanda na gansu da ido na ramzat abubuwan da na gansu da ido na wa saqatatil alfazi da kuma abubuwan da suka kufto na lafuzza na wa sahawatil janani da kuma rafkanuwar da nayi a cikin zuciyata wa hafawatil lisani sannan da kusakuran da nayi da harshe na sayyidina ali aka ce a cikin nahjul balaga yake yin wannan addu'a to bari ku ji abin da malam zai ce malam ya ce fa huwa yad'u allaha sayyidina ali a cikin wannan addu'a kamar yadda ya tabbata a cikin nahjul balagha yana roƙon Allah bi an yaghfira lahu dhunubahu cewa Allah ya gafarta masa zunubansa min as-sahwi na rafkanwa wa ghairihi da makamancin rafkanwa sai ma da ce wa haza yunafi ma taz'umunahu lahu min al-ismati to wannan kuma yana kora cewa sayyidina ali masumi ne kenan so gashi a cikin nahjul balagha aka ce sayyidina ali na wannan addu'a Allahumma ighfirli Ga shi nan sakbat kaga shi ya tabbatar da yayi ke Ina wani ya kawo ce to ai manzo Allah sallallahu ma yana yin wannan addu'a ko ba manzo sallallahu yana yin addu'a rabbir ighfirli rabbir ighfirli ba ko rabbir ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lamtu wa ma asrartu wa ma anta alamu bihi minni ko ina wani ya kawo ne ce to ai manzo Allah ta sama ai shi kun yadda masumi ne shi to shi ma yake yin wannan addu'a ai ya tabbata manzo sama yana yin wannan addu'a dan al'ummar sai dan al'ummar sai yake al'ummar sai yake neman magafara a wurin Allah subhanahu wataala sannan shi nassin alqur'ani ya tabbatar li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قال الله رجع جافر تامس amma shi wannan yaye yaye ne irin na 'yan shi'a suka hahaɗa suka hahaɗo can suka hahaɗo can suka hahaɗo can suka ce duk waɗannan ma'asumai ne duk a immansu guda goma sha biyu ma'asumai ne kai ba ma a immansu ba da na fatima ma ma'asumiya ce to kaga wannan ke saboda haka waɗannan abubuwa ga sanin duka ana ambata mana su mala yace yaz'umu shi'atu annahu ma min nabiyyin min al-anbiya illa wada ila ila wilayati ali dan shi'a suna riya cewa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah illa wada ila wilayati ali face idan yazo tun daga annabi adamu har zuwa annabi isa kowanne idan yazo sai ya ce a masayidina ali radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a cewa shi waliyin shi shi shi shi shi ne zai kasance magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm? wai kowane annabi ya zo daga cikin annabawan Allah illa da ila wilayati aliyin face sai ya ce tabbas a ɗauki sayyidina ali a masa mubaya'a cewa shine magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne majibincin al'amuran musulmai kaga shi yasa suke sa shi a cikin kiran sallar su ko in sun yi ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah sai su kuma ashadu anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan waliyullah to suka ce wai babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face da in ya zo sai ya ce a yi masayidina Ali mubaya'a kamar yadda duk annabin da ya zo sai da ya tabbatar da cewa annabi salama zai zo a bayansa ko suka ce haka wa anna Allah qad akhadha mithaqan nabiyyin bi wilayati Ali kuma suka ce lallai Allah ya karbi alkawari daga annabawa cewa sayyidina ali shine imami bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bal wasalat bihim al mubalaghatu yace kai al'amarin nasu ma ya kai matuka wal hulubu da da wuce gona da iri ila an zama ila an za'ama shaykhukum har wani babban malamin su da ake ce masa a taharani nisba ce zuwa ga tahiran taharan garin babban birnin iran kenan anna wilayata aliyin shi wannan as-saharani din yace lallai shugabancin sayyidina ali imamancin ta quribat ala jami'il ashiya'i sai da Allah ya bujiro da wannan shugabancin ga komai hatta alƙalami wannan sai da aka da Allah zai halicce shi sai da ya ce masa ka yadda da cewa sayyidina ali ne wal imani littafin nan kowa da Allah mala'iku da duk wata halitta da Allah ya yi sai da ya bujiro mata da cewa ta yadda cewa sayyidina ali ne zai zama imami bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama kadila saluha duk abin da ya anta cewa ya yadda sayyidina ali shine imami bayan manzon Allah sallallahu alaihi saluha to kenan sai ya zama abu mai kyau wa ma lam yaqbal fasada duk abin da kuma ya ki amsar wannan umarnin na Allah cewa sayyidina ali ne imami tun daga halitta abin abinda Allah ya fara halitta na farko duk sai da Allah ya bujiro masa da haka wanda ya ansa ya yadda sai al'amarin sai ya zama mai kyau wanda kuma ya ki yadda to sai ya lalace in ji babban malamin su at-taharani a cikin littafin sa wada'i'un nubuwati ne faɗi wannan magana duk halittun da Allah ya yi halittun mala'iku halittun tekuna da ababen da ke cikin tekuna da halittun tudu da ababen da ke saman tudu da ƙwari duka gabaki ɗaya kowannen su sai da wai Allah ya bujiro mishi da cewa sayyidina Ali ne imani bayan annabi salama. idan wannan halittar ta karɓi wannan umarnin na Allah to sai ta zama mai kyau in ko ta kiyarda to sai ta lalace wa yuqalu lish ya ce to sai a ce ma yan shi'a laqad kanat da'watu al-anbiya ila at-tauhid wa ikhlas al-ibadati lillah haqiqa da'awan annabawa kiran da annabawa suka rika yi sun yi kira ne zuwa ga tauhidi ko kowannensu yana cewa ne a ni'budullah wattaquhu ko ku bauta ma Allah kuma ku ji tsoron Allah wa ikhlasul ibadati lillahi da kuma kadaita bauta ga Allah madaukakin sarki la ila wilayati aliyin kama tad'una annabawan Allah ba su kira cewa ai masaidina ali mubayi'a shine khalifa ba ba dawa annabawa ba ke قال تعالى ألا ياتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه babu wani annabi wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo ba kafin ka illa nuhi ilaihi face mun masa wahayi annahu la ilaha illa ana fa'budu cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah fa'budu ku bauta min da'awa annabawa ke amma ba su da'awa cewa ai masaidina ali radiyallahu ta'ala an mu baya'a ba وإذا كانت ولاية علي كما تدعون مكتوبة في جميع صحف الأنبياء إذا shugabancin saidina Ali ya kasance rubutacce ne kamar yadda kuke ambatawa a cikin littattafan annabawa cewa kowane annabi sai da ya zo ya bayanin cewa sayyidina Ali ne imami bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace falimada yanfaridu bi naqli hashi'atu. to me yasa in shi'a suka keɓanta da waɗannan riwayoyin wala ya'lamu biha ahadun ghayruhum sannan ba wanda ya san waɗannan riwayoyin sai ku yan shi'a ai ya kamata kowa ya sani har kiristoci ya kamata a ce akwai a cikin injila ko ya kamata a ce akwai a taura a wajen yahudawa ya kamata a ce akwai a cikin azzabur na annabi dawud alaihi salam kaza ko ta zabura da ake karanta a zaure har yanzu tana nan zabura ƙarya zabura wai wannan ta karantawa to ko zaburar gaske cewa yake a zo ana karanta mu mutane zabura ba mu bukatar zabura mu da muke da qur'ani manzo Allah sallallahu ya taba ganin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya taba zuwa unguwar Yahudawa a Madina sai ya tsinto wata takadda, takaddan nan wani shafi ne na attaura ya zo ya kawo ma manzala ta sama ya ce ka wani abu na attaura ya kama ya kama da alkur'ani fuskan manzon sama ta canza manzon sama ya ce a'a ashe ban zo muku da addinin nan fari salba ai da annabi Musa alaihi salam zai zo yana da rai ya riske ni ba abin da zai cece shi a wurin Allah sai dai ya bi ni saboda ko annabi Musa yake ba zai aiki da attaura ba amma ka gana karanta mutane azzabu to a cikin wannan ma zabura ta ƙaryar babu sunan sayyidina Ali a ciki ولماذا لم لم يعلم بذلك اصحاب الديانات me yasa ma abota addinai kafin musulunci ba su san da wannan wilayar ba wa kasirun minhum aslama ga su da yawa kuma sun musulunta kamar abdullahi ibn sala abdullahi bin salam yahudawa sun yi shaida a kansa masani ne malami ne yahudawa suka kama manzo Allah su sama ziyara da suka zo wajen suka ce za su masa tambayoyi manzo Allah su sama ya ce abdullahi bin salam radiyallahu ta'ala anhu ya laɗe da suka ma annabi sama tambayoyi ya ba su amsa sai manzo sama ya ce a ta'lamuna rajulan fikum yuqalu lahu abdullahi ibn salah kun san wani mutum a cikin ku ana ce masa abdullahi ibn salah sai ka ce a a a za ka alimuna wa ibn alimina wa za ka khayruna wa ibn khayrina shi kai wannan malamin mu kenan babban malami kenan kuma baban shi ma malami ne a cikin mu kuma shi yana cikin mafifitan mu baban shi ma yana cikin mafifitan mu manzon sama ya tambaye su yace kuna jin zai yi imani da ni ce ina faufau ai ba zai yi imani da kai ba Abdullahi ibn Salam yana laɓe. yana jin su sai manzon sama yace to yayi imani da ni suka ce a ba haka bane kawai sai Abdullahi ibn Salam ya fito yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a gaban su sai yace mm, zaka sharruna wa bunu sharrina sai ai mun manta ne ɗazu shaidan nan da muka bada mun yi kuskure shi ya fi kowa sharri dama a cikin mu gayi nan to Abdullahi bin Salam radiyallahu anhu ai sun san at-tawra me yasa ba su faɗi ba su faɗi cewa a cikin at akwai akwai akwai akwai akwai sayyidina Ali a ciki ba kuma shine zai zama imami bayan manzon sallam Yahudawa sun boye hukuncin zina sayyidina Abdullahi bin Salam ya bayyana wani mutumi da wata mata a cikin yahuda suka yi zina suka zo aka kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo su wajen manzon sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me hukuncin zina a wajen ku sai yahuda wannan lalatattu suka ce ai idan mutum ya zina da mace a cikin mu to abin da ake ana zazzaga su ne a dan zazzage su a dan mamare su shikenan sai a sallame su Abdullahi ibn Saman yace kazabtum yace ƙarya kuke yi na fi tawrati la ayatan rajmi lalle a cikin attaura akwai ayar da take bayani akan cewa idan mutum ya zina kuma ya taba aure kashe shi za a yi shi da matar yace ku taho da attaura suka zo da at-taura fatau bit tawrati fanasharuha sai suka zo da attaura suka bude ɗaya daga cikin su wanda attaura taura ke hannunsa sai ya karanta ayar farko da ta ƙarshe sai ya danna ta tsakiya wadda a cikinta ne akwai bayanin rajul sai na ibn salam ya ce daga hannunka ka daga hannunka yana daga hannunsa fa idza fiha ayatul sai ga ayat take bayani akan jifa to sun sani wa kasirun minhum aslama wa lam yadhkur hadhihi alwilayata da yawan yahudawa sun musulunta daga baya amma ba a taba jin wani ya ambaci cewa sayyidina ali shi ne zai gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma gashi yan shi'a sun ce tun littafan annabawan Allah sun faɗi haka limaza lam tusajjad fil qur'an me yasa a cin alqur'ani kuma ba a faɗi sayyidina ali ba da wilayarsa me yasa ba a faɗi ba inda yan shi'a suna da tafsirai da suke da su tafsirai ko tafsirai da suke kawowa a ciki sai su murɗa ayoyin alqur'ani sun ce sai da na ali ake nufi akwai su da yawa wa huwa al-muhaiminu ala jami'il kutubi alhali alqur'ani shine marin jayi akan sauran duk littafai ai alqur'ani ya goge dukkan littafin da ke kafin sa ko malam alfazaji Allah ji kansa a cikin yabo na manzo Allah sama ai yana cewa bi shir'atihi kullu shara'i tunsahu da shari'ar manzo Allah ta sama ake share dukkan shari'o'i da manzo Allah sama ya zo dukkan wani abu da ake da shi da to an goge shi mun gane ya to me yasa ba a ga waɗannan wannan bayanin na cewa sai dina Ali shi zai zama magajin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba a matsayin khalifa kaga duk waɗannan wasu ababe ne da ya kamata a ba da amsa a kansu mas'ala ta 184 sai mu tsaya a kanta mun zo hal tamatta al a'immatu shin a'imma guda goma sha biyu sun yi auren mutu'a ne auren mutu'a auren mutu'a yanzu gane yana ta bayyana suna yi suna yi ni akwai malami na a jami'a yana nan ya karantar da ni a jami'a dan shi'a ne a aji yake tallan mutu'a a aji yake tallan mutu'a malamin jami'a ne na nan kuma bai tuba ba har yanzu a aji yake tallan mutu'a amma su daga cikin suna cewa ƙarya ake musu me mutu'a mutu'a shine an nikahu ila ajal mutum ya auri mace amma da iyakan lokaci ɗalibi ne shi misali ya taho daga Legas sai ya zo zai yi jami'a a Zariya, ko zai yi kwaleji a Zariya. shekara hudu zai yi ko shekara biyar sai ce to shi kenan su zo a ɗaura musu aure ya ba ta sadaki amma na shekaru biyar ɗin nan shekaru biyar ɗin shi na cika shi kenan sun rabu duk kuma abin da ya biyo bayan na ciki ko ɗa ba ruwan shi da shi shine muta to ya tarihin muta'an nan yake muta'an nan musulunci ya zo ya tarar da yana ɗaya daga cikin hal jahiliya yana cin nau'ukan auren da ake yi a jahiliya da musulunci ya zo sai musulunci ya ce to ayi daga baya sai musulunci ya haramta ya ce ka kun san musulunci yana da uslubi na sunnatu tadarruj ba lokaci ne musulunci yake zuwa ya ce a daina abu ba ku duba giya ina mutane za su fi gane munin giya ai giyan nan da kake ganin ta a wajen larabawa kafin zuwan musulunci duk wani abu da ka sani ana sha ana jin daɗi za ka kaddama ma baƙonka ya ka girmama shi kenan to ka ɗauko shi ka sa shi da a zamanin jahiliya shine matsayin giya duk abin da kake ganin idan ka babban bako shine zaka kawo masa ka girmama shi zai tafi yana ji a ransa cewa iya ka girmama ka masa da ka ba shi wannan abin na sha a yanzu kuma na halar to ka kamanta shi da giya a jahiliya kaga ba sai na zo na faɗi mirinda ba wani ya ce ai ba ta da daɗi ba sai na faɗi coca cola ba wani ya ce baka ce ba sai na ce juice ba wani ya ce akwai mai tsami a ciki eh? duk abin da kake ganin shine na girmamawa to haka suka ɗauki a abin nan ai hassanu hassanu bin sabit radiyallahu anhu kafin ya musulunta yana faɗin giya yadda take yi musu yace fa nashrabuha fa tatrukuna mulukan yace idan muka sha ta sarakuna take mai da mu in muka sha giya kawai sai mu zama saraki giya a wajen su babbar abaci shi yasa da musulunci ya zo sai da ya ɗauki matakai hudu wasu ma malamai suka ce matakai biyar matakai hudu ko uku matakai hudu ko uku ba biyar ba wajen haramta giya farko aka ce wa min samaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana daga cikin 'ya'yan marmari na dabino da inabi kuna riƙan wani abu nan? abu da ke ɗan sa kuka yi maye wa rizqan hasana da kuma arziki mai kyau wato kuna yin giya ku saida ku samu kuɗi kaga giya nan kamar ma yabanta aka yi farkon musulunci ne suratul nahl suratul nahl ana nan ana nan sahabbai suka zo suka yi tambaya wancan ba tambaya suka yi ba suka yi tambaya game da giya an mai nauyi mun gane? shi kenan suka yi tambaya ويسألونك عن الخمر والميسر suna tambayar ka game da giya da tata قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما suna tambayar ka game da giya da cata ka ce musu giya da cata akwai zunubi babba a ciki sannan akwai amfani ga mutane kuna saidawa kuna saidawa ku samu kuɗi amma zunubin ya fi amfanin girma tun daga nan wasu suka ce sun bari sun bar sai da giya sun daina kyanta wasu ko suka ci gaba da yi ana nan ran nan aka yi biki a wani gida aka shasha giya aka sha giya aka yi tatil shi kenan aka zo aka tura ɗaya limanci an gama shan giya aka zo kuma za a yi talla. Shi sallah nan kawai fa ya karanta qul ya ayyuhal kafirun giya bata ta yace qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum a'biduna ma a'budu wa ana a'bidun ma abattum wa antum abidun ma a'bud lakum dinukum kuma waliyadi waliyadi giya cire laladin qul ya ayyuhal kafirun kace ya ku kafirai a abudu ma ta abudun zan bauta ma abin da kuke bauta mawa Allah ya ce la shi kuma ya ce a abudu ma ta abudu to daga na ka saukar da ya yi wallazi na amin la ta karbu salata wa antum su kayara hatta ta alamu ma ta kudu tun daga nan wasu sai suka daina sha ku duba tarbiyyar da ake ma mutane na umar dai al'amari ya zafi ya zafi giyan nan yadda take kawo shirme a tsakanin mutane mutum ya sha ya ta tambele a gaban matar shi a gaban 'ya'yan shi sayyidina umar ya ce ya Allah ka saukan mana da hukunci mai warkarwa game da giyan nan to sai aka saukar da al-hukmul hasib aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun aka haramta giya har abada to haka aka ma mutu'a aka ba da dama tashin farko a ci gaba da yi daga baya sai aka haramta sai sahabbai idan an tafi yaƙi akan yi watanni kuma sukan buƙaci mata a matsayinsu na 'yan adam sai aka ba da dama a wajen yaƙi in mutum ya je wajen yaƙi zai iya yi har a gama yaƙin daga baya kuma musulunci ya haramta shi har abada a shekara ta bakwai a lokacin da aka yi yakin haiba rana ɗaya aka haramta su haramtawa na har abada da mene da naman jakin gida nana asma'u radiyallahu ta'ala anha ta ce a yakin haibar aka yayyanka jakuna aka cika tukwane ana ta zaɓaɓɓaka naman jaki manzon Allah ta sama ya umarci wani sahabinsa yana da katuwar murya sautinsa babba ne yayye kuwa a cikin mutane cewa Allah ya haramta cin naman jaki kuma ya haramta auren mutu'a shi ce yayin shi har yanzu suna nan suna su yana cin aƙidarsu amma kuma a imman su guda goma sha biyu ba wanda ya taɓa mutu'a ba wanda aka taɓa haifar shi a cikin a'imman nan sha biyu da aka taɓa abin nan ya taba yin mutu'a ko aka haife shi ta hanyar mutu'a wani malamin su da aka tambaye shi to me yasa manya-manyan malaman ku ba su mutu'a imaman ku ba su mutu'a sai dama mutu'a ta ta jahilai ce jahilai ne za su in ka kalli auren mutu'an nan ka kalli sharrin da ke ciki mutum yashi ce misali mutum ke da ya sai wani ya zo ya ce to ya aure ta na wata biyu na wata biyu ya biya shi ce na ya biya ta na wata biyu ya sadu da ita kila ma saduwa fanko ta ran fanko ciki ya shiga shi ce kai wata biyu nan na yi shi ce na ya gama ya gama da ita shi ce na duk abin da ya biyo baya ba ruwan shi Nan da za a haifa ba ruwan shi da shi ba maganar gado kaga yanzu waɗannan 'ya'ya suka yawa a cikin al'umma shi kenan duk inda iya 'ya'yan da al'ummar da 'ya'yan da ba su san ubanninsu ba suka yawa to wannan al'umma ba ta da zaman lafiya na faɗa mana rannan rigingimin da aka riƙa yi a Algeria ƙasar Algeria ta ɓalɓalce duk waɗannan matsalolin ‘ya'yan da ba su da ubanni su suka yawa sannan rigingimin da aka yi shekara biyu kenan ko a London yara suka zo suka yi ta fashe-fashe komai suka samu na gwamnati su fasa yara ne waɗanda aka yi ta tsintar su a titi in an tsince su a titi sai a kai su gidan yin tsintattun 'ya'ya suka taso suka girma mage ma wadda aka tsinta an ce ba ta mage to balle ɗan adam tsintaccen ɗan adam ai sai ya yi tsiya to kaga mutu'a ne. to shine ma ne yace hal tamatta al a'immatu shin a'imman nan goma sha biyu daga sayyidina ali har zuwa har zuwa mahadi sun yi mutu'a sun yi wa man hum abna'uhum min almut'ati idan an ce sun yi yan shi'a sun ce a in ba sun yi to suwa ya'yan a cikin kaga babu kenan su ka wannan amsa ba ta ba amsa wannan tambayar ba ta da amsa ko kuma amsa ta ita ce ba su yi ba in sun ce ba su yi to ku me yasa kuke yi kuma kuka sa shi yana ɗaya daga cikin addinin ku yana cin abin da ake karantar da mutane su yi mutu'a kuma yana tabbatar muku wannan yana ɗaya ga cin abin da ake ribatan matasa da shi matasa waɗanda ba su da tarbiyya da wannan mutu'a ake ake ribatar su da shi da rashin tsantsini game da abin da ya shafi al'aura da yin wannan da ake rudar su mutum dama yana ganin in ya shiga cikin sunnan nan zai takura ai sunna ita tsauri gare ta kagan kana sunna ba ka ba kiɗa to can an ce maka akwai kiɗa har da badujala irin ta coci kaga sai mutum ya tafi can dama a takura yake ahlu sunna sun ce ba kiɗa in kai kiɗa ka saba Allah kiɗa saban Allah ne sauraron kiɗa saban Allah ne to su ko sai aka ce a kiɗa ma addini ne in kai zaka samu lada kaga ina mutum zai tafi can ina mutum zai je wanda bai da addini wanda bai da tarbiyya wanda bai san addini ba can za a ja shi ya tafi can nan ga irin waɗannan abubuwan na su nan da ake yi sannan ga irin abubuwa yanzu da suke ta kirkirowa na ribatar waɗanda ba su da ilimi matasa a shirya musu ƙwallon kafa fulani jahilai waɗanda suka bar milla suka yi watsi da koyarwa kakansu shehu usmanu wanda shi ne ta sanadiyarsa ƙasan nan ta fita daga cikin bala'i na shirka da bid'a amma waɗannan jikokin suka yi watsi da abin da kakansu ya yi ana shirya musu sharo da shaɗi ana ribata su shiga shi'a Shi ya ke yi to shi ne wannan daga duk wani wannan abubuwan da su ake ribata jahilai ake ribata waɗanda ba su da ilimi kuma ƙa'ida ce duk mutumin da bayi da karatu ya ki tsayawa ya karanci addini wallahi duk abin da aka kawo zai iya bi duk abin da aka kama wanda bai karatu bai karatun addini kila dawa kawai ya ɗanyi karatu ne ya ɗan dan bubbuga ya baki da shi da malamin nashi gabaki ɗaya qur'anin suke ja ƙur'ani wasu na jan ƙur'ani ƙur'ani na jan ya yi sauka kila in an yi ko ya jira Dubowa ya din shi ke nan da shi da malamin nasa ga baki ɗaya duhu ke jan duhu ba dole a ja shi ba an zo masa da kiɗe-kiɗe an zo masa da abubuwa na sha'awa shi ke nan tun yana samun yin waɗannan abubuwan shi da dajjal da yin waɗannan abubuwan fa zai zo fa dajjal zai zo da abubuwan da mutane suke sha'awa ne duk abin da kake ganin mutane suna sha'awa suke yi na saban Allah to da shi da jal zai yadda su ake yin waɗannan abubuwan to miyagun aƙidu waɗanda suka danganta kansu zuwa ga musulunci da irin waɗannan abubuwan suke ribata jahilai su ziga su su ce musu hato kaza can ana ce muku kaza ba kyau ba kyau ba kyau shi kenan kaga dai ba yadda za a yi ka zama malamin ahlus sunna malami na Allah malamin sunna ba yadda za a yi ya halatta maka abubuwan da Allah ya haramta maka kuma dole in ka ce sunnan nan za ka yi ba za a ganka kana shan wuyu a kyale ka ba dole sai an maka wa'azi cewa a ba ce mara kyau Allah ya hana wannan abu kuma a buga maka misalai masu shaye-shayen nan haukacewa suke yi mutum ya koma ya zama ya koma ya zama dabba kaga duk wannan kamar kana can ba wanda zai maka wa'azi wasu ka dai rike carbi shi ce inda kana rike carbin nan shi ce nan sai mutum ya ciko yi wani aski malam ya zazzago wando yana tafiya kamar ya bayan gida kuma da carbi a hannun shi ko waɗannan majiya manzan Allah ne wasu ne masoya manzan Allah manzan Allah sama ya zo ya tarbiyyantar da mutane akan kyawawan ɗabi'u to sai ga wasu na rusa kyawawan ɗabi'u su kuma dukkanin su masoya annabi ne Manzan Allah sallama ya fi kunya fiye da budurwa wadda aka sa a budurci aka sata a amarci bin amaryar daɗin nan amaryar da ba wadda za a zo siyan baki ce ta kuka za a sai baki wata ce sai a kwana biyu ana ana neman bakin ya a siye shi ta ki yadda ta sai da bakin saboda kunya bayan yan matan yanzu ba hmm. wani ɗalibi wani ɗalibi ya aure za ce fa ya aura muka tafi ya gayyace mu wata rana muka je muka je muka je muka shiga haɗakin je nan kai ta zo ta zauna kusa da shi amarya kai ta zo ta zauna kusa da shi yi biki wai mala amana nasiha to ba yin waɗannan waɗannan amaran zamani ba amaran da irin masu kunyan nan to manzon sama ya fi su kunya to sai a samu wani mara kunya fi kake dan duniya sai a ce masoyin manzon Allah ta sallama ne kan wannan cin mutuncin manzon Allah ta sallama ne yanzu me bambancin mutanen da za su ce wai ga 'yan daudin manzon Allah me bambancin su da masu katun din nan ku kalli wannan abubuwan ku ganewa ɗan daudu fa mala kila aliyu cewa shi da a ce ɗana ya zan daudu gara a ce min ya zama gyattai kai ƙarshe ma ya ce gara a ce min ya zan babu da ya ce wai gyattai to gyattai ban san matsayin shi ai gyattai sana'a shi ma yake yi ai gyattai mutumin kirki sana'a sai yake karshe sai ce gara a ce min ya zan babu ma wato gara dan shi ya mutu da ya zama dan daudu to sai aka zo aka ce wasu ya gasu nan suna tafiya namiji mai koyan mata wanda manzo sama ya ce Allah ya tsine mai albarka sai ya ce wai shine na manzon Allah sallallahu alaihi akwai cin mutuncin da ya wuce wannan wannan abubuwa ne ga sunan Allah ya kawo mu zamani فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا manzo ce duk wanda ya rayu a cikin ku to wallahi sai ya gar gingimu kala kala ga sunan muna ta gani nushahidu hadi ummi ayunina da idanun mu ga sunan muna ta kallo abubuwa abubuwa ga sunan kullum ba can gani ba daɗin ji yanzu wata waka aka ce an yi kowa ya bi wai in dai ka ji ta baka taka kai rawa ba to kai makiyin annabi wai asalinta wani maulidi aka yi a nasarawa nasarawa state lafiya a garin lafiya shine hadda kiristoci suka zo to shine shi mai waka wai kowa ya bi kowa ya bi <laughs> an ce wani mutum da ya bai taka bai ji an yi wai shi makiyin annabi ne <laughs> duk yara su su gasu nan duk wayoyi gasu nan za ka ta gani wayoyin almajirai duk gasu nan sun haddace duka waɗannan musibu ne ga sunan Allah shi kyauta Allah ka tsare mu Allah ka shiryatar da mu to sati dai mai zuwa Allah kai mu za mu gama wannan littafin sauran mana matsaloli ɗaya biyu uku hudu biyar sun suka rage mana daga matsala ta ɗari da tamanin da biyar zuwa matsala ta ɗari da casa'in da tara da tamanin da tara insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sa aikin mu ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah Allah ya tsare mu daga taɓewa duniya da lahira Allah ya ba mu shugabanni na gari a cikin ƙasar mu Allah madaukakin sarki ya kawo zaman lafiya da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu masu shirya mu ƙasar nan sharri ya Allah ta'ala muna roƙonka ka gafar ka shiryatar da su waɗanda za su shiryu in ko ba za su shiryu ba Allah ka san yadda za ka yi mana da su tabbas akwai damuwa a cikin ƙasar kuma damuwa kullum ƙaruwa take ni kun ga wani farfesa nan mutumin kirki aka kashe shi a nan cibiyar local government a kano cin ma kowa komai ba mutumin kirki ai wasu da yawa ma suna jin shi a rediyo in kana tsawon wani shiri da ake yi na da makarkara da ana cewa dr ahmad Halaki suna da shirye-shirye da yawa haka da suka yi na noma ba haka ƙasar ta koma kowa ya ƙara addu'a ai ta ƙara addu'a Allah madaukakin sarki ya canza mana wannan mummunan tsarin da ake ciki kuma su masu sharrin Allah na ta mayar musu da sharrin su to Obasanjo ya fita daga PDP mu koma nan bangaren duk abin da kaga Obasanjo ya bashi ai da damuwa ko da gaske ban ko ba da gaske bane dai ai an dan yi wata yadda rama dai ko wannan sharri ma na Allah ka kawar mana da shi Allah ka mana alkhairi a cikin wannan kasa wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk